والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن يتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الآداب صلاة قبل عزمته من الخروج إلى الأصوات فاعتصموا ينا daga cikin ladubba yin sallah kafin mutum yayi niyyar fita zuwa kasuwa kafin ka yi niyyar fita zuwa kasuwa lalle ka yi nafila lalle ka yi sallah fa'atasu wato ka rike wannan magana wani sallah ne mutum zai a lokacin kafin fita zuwa kasuwa sallar duha yake ne yana daga cikin ladabi mai kyau yin sallah kafin ainihin kulla niyya na fita zuwa kasuwa wato kenan a dage a yi sallar duha kafin a je kasuwa ba a tasiri wato ka riƙe wannan magana da kyau kenan yana kwadaitar da mu akan muhimmancin salatu duha tunda manzo sallar alaihi ma ya kwadaitar da Abu Huraira cewa kada yayi wasa da salatu duha karanci raka'a biyu mafi yawa raka'a goma sha biyu akwai masu ganin mafi yawa raka'a takwas amma malamai da yawa suna cewa mafi yawa raka'a goma sha biyu an gane wannan ko wato shi ne na laula hudawula ma kunna min ad-dunya bidini an qazana al-maula min an-nadami da ba dan shari'an Allah ba subhanahu wata'ala lama kunna min ad-dunya fitini da ba mu kasance a cikin addini ba a nan duniya da ba don shirya Allah ba da mun kasance fatattu. da ba mu kasance masu addini ba a duniya wato ubangiji ya cece mu daga nadama a ce mutum ya rayu irin rayuwa na dabba sai dai ci da sha an gani ba maganan addini ba maganan sallah ba maganan gudanar da rayuwa na addini akan tsari na Allah kaga da mutum zai rayu irin wannan da yayi rayuwa irin na dabba ya akuluna ya gamata una wa ya akuluna kamata akulul an'am mutum ya zama to ya ji daɗi an gane ya ringa cin abinci ya ci ya sha irin yadda dabba ke yi kaga irin wannan wuta ne sakamakon mutum irin wannan an gane wannan ku kal hayri laysa lahu bi shay'in himmatu illa ibtidamul kasbi hawla al-mizwaj Yake kal'airi kamar kaman jaki laisa lahu li shay'in himmatu jaki ba shi da himma ga komai illa tidamul kasbi sai dai cin kara haulan bizuwani a wajen turki sai dai kawai an daure shi a turki kawai ana ba shi kara yana ci ana ba shi ciyayi yana ci ba shi da wani himma da ya wuce wannan to wannan shine rayuwa irin na kafiri rayuwa irin na mutumin da ya zo duniya bai san abin da ya kawo shi ba Allah shi tsare mu من العادات سلام daga cikin ladubba sallama kafin shiga a cikin gida in za ka shiga ko gidan ne ko gidan wasu ne ka kai ziyara lallai wajibi ne ka yi sallama yana daga cikin ladubba yin sallama saboda shiga cikin gida la tadkhul illa bi iznihi kada ka kuskura ka shiga gidan mutane sai da izinin su an gane wannan ku in ka shiga gida ba izini ka yi laifi ko da gidan ka ne ko da gidan ka ne zaka shiga kada ka fada haka nan ya kamata a ce ka yi sallama na'am fa in dakhalta wa la tanzur ila imra'ati wa la taqum ma'aha fil bayt wal khiyam to irin gidan nan da akwai gate fa gidan da akwai gate an gani in kai sallama aka yi shuru ka ƙara yin sallama aka yi shuru ka ƙara yin sallama aka yi shuru me kamata ka yi shi ne ka juya ka yi tafiyanka ka yi na ɗaya shuru na biyu shuru na uku shuru kaɗan jira kaɗan ka gaba a zo ba yi tafiyanka in ko ka yi sallama aka amsa aka ce baka wane ne me ya kamata ka ce to galiban mutane in ka ce wane ne da Allah bude mana sai ga ya ji haushi wai yaya za ka yi ka tambaye shi wane ne irin yanzu ka ya yi kauri har ma yanzu kana da wani takama sai ka tambaya ka ce wane ne a nan a buɗe ai wannan wani girman kai ne wai eh ai mafi yawan mutane cewa suke ni ne wane ne ni ne wane na ce ni ne da Allah buɗe da Allah haba tun su na jira kaji buɗe mu kana tambaya na wane ne to wannan ya saba ma sunna jama'a ya kamata mu gyara shedan ne girman kai yake hana ka faɗi sunanka irin shedan ya sama girman kai har ya hana ma ka iya buɗe baki ka faɗi sunanka ina fatan gani to billahi lazi wajen karantar da wannan tarbiyya ka ce wane ne ka ce an buga ka tambaya wane ne mutumin ya faɗa to sai ka sha wuya kaga da za ga abu ne kamar bai da wuya ba to wala wahala gare shi mafi yawan mutane suna ganin kamar an wulakanta su ne an tambaye su wane ne to yanzu mutum ya zo ya yi sallama wato ilin mace ce sai sallama ko kai ma yanayin ka fargama shirya wai jikinka abu da yake sai ya zamanto da kai sallama din a da aka yi sallama a waje kawai sai ka buɗe ka yi tsammani namiji ne a shi mace ce sai ta ganka tarara ko kuma ka yi tsammanin cewa muharrabi ne a shi ba muharrabi ba ne ya ganka yadda bai dace ba ko kuma mace ce ta ce wane ne aka ce kawai aka dace aka ji haushi sai ta buɗe ashe ba shi jabi a cikinta ashe ta yi ɗaure girji ne yanzu ya dace ba shi ke in an tambaya wane ne ka faɗa a san yadda za a yi a shirya kafin a buɗe maka an gano wannan ku sannan kuma idan mutum ya kwakwasa, sai ga an yi jinkiri wajen buɗewa shi ba fa wannan wani fushi ne kila lokacin da kai kiran nan mutum yana bayi kila ma daidai lokacin da ya shiga bayi lokacin ka kwakwasa. yanzu ya fara wulakanta mutane yanzu wallahi da na kira shi wajen minti goma sannan ya buɗe mu to yana fa bayi zai bude maka ne ko mace ce ta bude ma tana cikin bayi hmm? har ba zai yiwu ba to wani kuma ba yana bayi ba ne yana yin wani abu ne wanda bai dace a daidai wannan lokacin ka gano wannan sirrin ba yana so ya kirtsa sa'annan ka shigo kai kuma kana so kawai saboda dan adam ya kasance mai gaggawa kana kwankwasawa kawai kana so ka jika a gidan kuskure ne in kaga mutum ya dade bai bude maka ba kai mishi uzuri ka san mutumin kirki ne ila akwai dalilin da yasa bai bude maka ba ina ba yi kuma sun lura to irin wayannan suna daga cikin abubuwan da ke sa ma a fata ba wallahi ba na ƙara zuwa gidan wani rannan da naje wallahi shanya ne yayi wani ba zai ma tambaye ka dalilin da yasa ka dade ba an gane wannan da zai tambaye ka dalilin da yasa ka dade ba kila wani ma yana tare da matar shi ne a daidai lokacin wani yana nan suna alaƙa da matar kawon kwasa ya za a yi to yanzu a lokacin sai da ya kinsa ya gama abin da zai yi sannan zai buɗe maka kai kuma kana so daidai lokaci zai buɗe kuma zai ci gaba da abin da yake yi kun gane to akwai dalilai na buɗe wannan magana ne saboda kusan a ringa yi mutane uzuri in ka kunsa baka ji a buɗe ba ka jira ka zauna kuma ka ɗauka kai ma da kai ne inda kai ne kana cikin wannan uzuri baka bude ba yaya abin zai kasance to sai kai mutane irin wannan uzurin in suna ba gari irin wannan ƙananan abubuwan da ba a kulawa da su sai ka ana taɓatawa ko ana sama mummunan fasara wani mai girman kai ne wani mai gudanar da mutane ne wani mai kaza ne da sauransu Allah shi kiyaye wa alaikum salam ka aida ta gida dama a kullum kamata zama ko da yaushe kin babu gaba ko a kaidan gida kamata ya zama a kullum kullum dan in an bashi a buɗe wani zai iya shigowa ya gani cikin wani halin da bai dace ba eh fahimta kanta. idan ka shiga gida la tanzur ila imra'ati kada kai kallo zuwa ga mace kada ka zo ka shiga gida ka kura wa mace ido wa wala ta ummaha fil bayt sannan kada ka zauna tare da mace a gida kana yin sallama mace tace ni ce kadai a gida koma kada ce na san ke ce mana to in na shigo menene ni ba dan uwanshi bane dala bude mu an gano wannan ita ce gaskiya ba zan bude maka ba na gaya ma ni kadai ne to sai ka ga wani in jahili ne hmm. sai ya zo ya zo kaga dai ba a bude mishi ba sai ya dawo daga baya lokacin mai gidan na nan na zo ma ka ta wulakanta ni in dai haka za a ringa yi tana yi wallahi zan bar zuwa gidanka to in tana magana me za a kalla anan tana magana wani abu wannan matar taka me za a kalla anan yi haka ne ga wannan magana nashi wai yana magana ba ta kai matakin ma da zai sha'awanta ba to in ba kira me ya ci kawai tun da ya faɗi magana akwai sha'awan ya ce me za a kalla waye maganar sha'awa nan ana maganar shari'a ne shari'a ne ce kada a bude maka tunda dai ita kadai ce ba in ta bude maka shiga ka ke banta da matan mutane ko waye ne ukun ku shedan duk imaninka ba za ka ce wai a nan wallahi na shiga ba abin da zan yi da ita ba ƙarya kake yi sa'idu bin musayyab hmm. kun ga dai wajen imani da waye ina ganin a cikin tabi'ai ake ba mai daraja wanda ake ganin shi da imani da mutunci kamar shi ya ce wallahi da za ka bani kuɗi ka bani dinari ko nawa ne ko shekara nawa ne za ka same shi yadda yake amma an za ka bani amanan baiwa baka mummuna wallahi ban da garanti akan zan tsira daga sharinta. baiwa mummuna baka kasan balarabe ya rena a ce shi balarabe karshen a bace mutum baki to wa mu kamar yana nufin cewa in ta'ammara alaikum abdun habashi to mu na baka an gari amana amananta in kadaita da ita har mai ita ya dawo wallahi ban da garanti zan fita daga ta to kuma kana cewa wannan me za a yi da wannan menene anan da za a kalla to duk irin wannan kakka rudu da wannan shedan ya tashi kawo sharri duk munin mace sai ka gama sannan ka ga mummuna ce kada ka tsaya tare da mace baya halatta tun malantarka ko da imaninka ya kai na sadiku kada ka ringa tsayuwa tare da mace an gane a cikin gida da kuma shema a cikin kanufi musamman masu rukuya din nan sai ga mutum na rukuya kana leƙa wasu yadda daga shi sai mace wai shi malami ne mai imani ta kuskure ne yana daga cikin kusurin da ya kamata masu rukiya su gyara na'am walaysa للزائر مقص سوى عقل نعم في البيت ليس سواه أخرج ولا wato mai kawo ziyara kada ya daɗe mai kawo ziyara bai kamata ya daɗe ba sai dai wawa ne wawa ne zai zo ya daɗe a cikin gida laisa siwahu ya zama gidan da babu kowa sai shi gida babu kowa sai kai ka daɗe a ciki ka fita kada ka zauna a gidan a gani ka zo gida ka gaba kowa ka leka assalamu alaikum kawai zauri ka fita in ba ka wani abu ya faru za a ce ka yi amma kana shiga ka fita ce wani fa yana shiga bai ma ko minti kaɗa bai yi ba ya fita ba zai yi wa wace haka shi wani abu a gidan ba a gani min al'adadu salatun qabla azamati daga cikin ladubba akwai sallah kafin mutum ya kulla niyya na fita zuwa kasuwa kai riko da wannan shawara laula hudahu da ba dan shiryan Allah ba lama kunna min ad-dunya da ba mu kasance muna da addini ba a nan duniya hmm. da mu kasance musulmi ahlus sunna salafiyun ba a nan duniya an qazana al-maula min ubangiji ya cece mu daga nadama daga cikin ladubba akwai sallama saboda shigansa cikin gida kada ka shiga sai da izinin mutane da halka kuma idan ka shiga kada ka yi kallo zuwa ga mace kuma kada ka zauna tare da mace a gida kai da ita kawai hmm. kada ka zauna tare da ita a gida ko a shema hmm. laysa bai ziyara kada ya dade wa a lokacin siwa atayin sai dai wawa sai dai wawa eh, a cikin gida laisa siwahu gidan da babu kowa a cikin gidan sai shi ka fita kada ka zauna haka nan ma ziyara ma ko da ziyara ka kai wa mutum kada ka zo ka yi awa yi awa biyu mutumin nan yana da abin da zai yi ta jiranka wani fa in ya zo gidan sai ka ce gidan shi zai zo ya daɗe ya daɗe har sai sai wanda ka kama ziyara ya ƙosa gara ziyarar da in ka zo mutum ma zai zai rinka mararinka don Allah ka ɗan ƙara tsayawa mana kace a za mu ƙara haɗuwa ka yi ziyara minti talatin tashi minti goma sha biyar tashi sai dai akwai wani muhimmin abin da kuke tattaunawa da shi in ba muhimmi wannan bawan Allah yana da abubuwan da zai yi ka zo ka takura mai ka hana shi an gani to dadewa a wajen wanda ka kai ma ziyara kuskure da shi ba نعم أبي زيد السابع بسم الله الرحمن الرحيم بسم zai الرحمن الرحيم ومن daga cikin manya-manyan ɗabi'u daga cikin manya-manyan ɗabi'u wanda ya kamata musulmi musamman ahalu sunna ya ɗabi'antu da shi ka yi afuwa ga wanda ya zalunce ka wala tuɗiya man harama kuma ka ba wanda ya hana ka ba wannan ladin ka ba wanda ya hana ka to me za ku ce kan wannan daga cikin manya-manyan ɗabi'u ka yi abuwa ga wanda ya zalunce ka yanzu idan mutum ya zalunce ni shi duk wani kowane zalunci ake ma abuwa manzan Allah ya yi ma ibn kadal abuwa ibn kadal wanda ya zo yana sama annabi zambo ya sa ƙananan yara suna ma annabi zambo ya zalunci manzan Allah zalunci wanda ya cutar da annabi gaya lokacin da aka yi fatahu makka manzan Allah ya gafarta ma dulaka ya gafarta ma sahabban da suka cutar da shi kafin su musulunta irin su Abu Sufyan ya gafarta ma Muawiya ya gafarta ma wani irin su Ikrama bin Abi Jahl an gane sahabbai sun cutar da shi da yawa ta Safwan bin Umayya ya gafarta musu amma sai ga ibn kadal ibn kadal da ya hango manzan Allah sai ya hau saman ka'aba ya rike wannan bakin abu bakin tafazu aka ce ya rasulullah ibn kadal muta'alliqun bi asaril ka'aba annabi ce fa'tilu ce ya rasulullah ga ibn kadal nan ya liƙe masu sutura na ka'aba annabi ce kashe shi ina fatan gano wannan to kaga anan wajen ashe ba kowani ainihin zalunci da mutum ya ma za ka masa afuwa ba akwai zaluncin da ke karɓan afuwa akwai zaluncin da bai karɓan afuwa mutumin da yake so ya zama ma da mutunci ya zan buri shi yana so ya daga mutuncin kanshi ne kai ya wulaƙanta kai ya zan baka da tasiri kamar yadda ɗan shi a suke so su yi masahabbai su yi kace-kace da sahabbai a daina sauraron shari'a sahabbai su ne masu ɗaukar sako zuwa gawa al'umma duk karantar wanda manzon Allah ya mutanen da Allah ya ba amana sahabbai ne kuntum khayra ummati ukhrijal lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ku ne fiyayyen al'umma da aka fitar musamman don mutane kuna umarni da kyakkyawan aiki ku yi hani ga munkari kuma ku yi imani da Allah aikin sahabbai su yi umarni da kyakkyawan aiki su yi hani ga munkari to mutumin da bai da kyakkyawan aiki ya zai yi umarni da kyakkyawan aiki ya saurare shi an ce ɗan iska ne an ce mai hasada ne shi an ce mai girman kai ne an ce mai wulaƙanta mutane ne an gane wannan ko to mutumin da aka ɓata shi aka ɓata shi aka ɓata shi yaya zai yi wa'azi ga wani ya saurare shi an gane ko kaga irin wannan sahabban manzon Allah abinda wala abinda yan shi'a suka ba sahabbai ba dan da zai zai so ya ga sahabi karamin yaro dan shekara bakwai in ka ce abubakar zai ce Allah ya tsire mishi A riga an zubar da mutuncin sahabbai tun suna ƙananan yara ake zubar da mutuncin abubakar da umar to yanzu duk wani sako na hadisi da wani sako na karantarwa na musulunci da abubakar ya kawo condemn to idan wani malami mai karantar da sunna sai zama to ana so a yi rugurugu da shi ya zama to ba a so a saurari da awon shi ƙarƙashin ƙasa asiri na ta tonuwa ana zama musamman a yi firar don a ci mai mutunci na fatan gane kuma sai a yi tayyaban wani ana tayyaban wani ana so shi kuma a ɗaga shi ya zama kamar wani mala'ika ko annabi to kuna ganin irin wannan ya kamata ka ce to na yafi na yafi a cigaba da zubar da mutunci na to kenan sai tafi, yau ba dukkan ainihin zaluncin da aka yi ake gafartawa ba mutunci madara ne idan ya riga ya zube zai kwasuwa to duk mutumin da ya jimfari mutuncin ka ba ka da baki kamar shi a duniya wallahi duk musamman kana malami ga wani kawai mutuncin ka yake zai zubar ka ɗauke shi a duniya gaba ɗaya baka da maki kamar shi an gano wani ko saboda yana so ne dama kai malami mene ne burin ka malami ka karantar da mutane su saurare ka mutunci in ya zube wa'azin ka banza ne an gano wannan ko yawan mutunci shine malanta malami ya yi magana ya ce a ji tsoron Allah saurare saboda mutuncin shi ne in bai sace da Allah ji wannan banzan wani shi ke cewa kaza waye zai saurare shi to ku rike wannan da kyau kada ka yadda da mai zubar da mutuncinka kowa yi shi kaga burin shi yana so ya wulakanta ka ne to kawai ka rabu da shi shi yasa musulunci yasa daga cikin daruriyatul khamsa akwai tsara mutunci ba abun wasa bane na'am wa alaikum assalam to ya haram eh, kan zo da mutunci ka duba aisha radiyallahu da aka mata kazafin nan masu kazafin nan masu daraja ne ba ɗaya daga cikin mai kazafin akwai hamnatu bintu jahash ɗan uwar matan annabi akwai hasar bin sabi mawakin manzo Allah ba shi kariya wallahi saboda girman mutunci wato bayan an gano Allah ta'ala ya kafarta ma Aisha kaga na wajen Qur'ani ya ya ya dawo mata da mutuncinta ya wanke ta to duk da qur'ani ya wanke ta sai da aka kamo wayannan mutanen fa a gaban jama'a aka yi musu bulala 80 80 kaga shi kai ma in zaka yafe irin wayannan su zo su ma da musulmi shine na in shiya in shiya ba su yadda aisha ba ai suna ganin wannan aya an kirkiro wannan aya ne ba su yadda da qur'ani cikakke ba suna ba gano wannan ke su haka kada wani ce to ka yafe mana ko kun ji magana na mutunci yana da mahimmanci a cikin da'awa duk malamin da ke da mutunci an fi sauraren shi ce za ga za a rika wani wayo ce wani dattijo ne wani kuma ba dattijo ba zaka ashe an zubar da mutuncin wani an daga wani kun gano wani ko wato biya man haramat daga cikin makarimul akhlaq kai afuwa ga wanda ya zalunce ka kuma ka ba wanda ya hana ka wata silu man kal'ada ka sadar da zumuncin wanda ya yanke maka zumunci duk wanda ya yanke maka zumunci ka sadar da zumuncinsa an gani sai dai in kun yanke alaƙa da shi saboda ɗan biri'a ne shi ɗan biri'a wato da'iya ila biri'a mai kira zuwa ga biri'an shi ka mai nasiya zai gyara ba an gano wani ku to kana iya yanke alaƙa da shi wani lokaci don ya gyara wato matattara matattara na dubba na alkhairi da kuma ragaman sa tatafarru an arba'i an arba'ati ahadith qawli wato yana a kan hadisai guda hudu yana risantuwa kan hadisai nawa guda hudu wato matattara ladabi ba ana magana ladubba ne hmm. in za ka yi rubutu akan ladubba to ladubba sun tattara karkashin hadisai guda hudu na farko قول النبي sallallahu alaihi عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر مغانا منظور صلى الله عليه duk wanda ya kasance yana imani da Allah da rana ta karshe to ya faɗi alkhairi ko ya shiru a ga wannan ladabi ne duk abu za ka yi bakin ka kare ya buɗe sai bakin za ka faɗi alkhairi in ba za ka faɗa ba ka yi shiru an gani wa ƙulu lin nasu husna. ka faɗi alkhairi ko kai shiru وقوله عليه السلام ليس الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه sannan na biyu daga cikin kyawun musuluncin mutum faɗin shiga abin da babu ruwan shi wato barin shiga abin da babu ruwan shi in ka san abu bai shafe ka ba kawai kai shiru an gane wannan ko ka ga mutum yana magana da matar shi a cikin ɗaki suna dariya kada ka ce bari in zo in tsaya ta windo in ji me suke faɗa menene ya ba su sha'awa suke dariya bai ruwanka an gani wato sai ka zo irin yadda wasu ke yi sai a zo bolanka ana duba cikin bolan a gani mai kaci a duba ka ci tsire ka ci kaza an yi farfesu ne ba a bamu ba mu mutanen gida makwabta to wanda me ya shafe ka da abincin da wani yake ci a gidan shi ka ga wasu mutane suna tattaunawa sai ka ɓoye kana so ka ji mai suke cewa waye sa ka wannan sannan kuma ga wani makirci da ake yi wani zai kira ka zai ce barka ji abinda wani zai ce sai ya buɗe hansuri kuna magana a shekana magana ne mutane na ji kuma wani magana da ka san cewa akwai mutane a wajen da ka ɗan sassauta magana. saboda ka yarda da shi ne sosai shi kuma yana so sai ya zubar ma da mutunci ko ya ka sai ya yi wannan to malamai sun ce wannan ba shi daga ya saba ma ladabin waya buɗe hansuri kaga mutum yana yawan yin wannan mayaudari ne shi rekodi ko buɗe hansuri ko rekodin allahumma sai dai in dai kai jami'in tsaro ne akwai wani aiki da aka saka ana so a kama wani mutum da wani makirkin da ya yi ƙila wannan mutum ya yi ƙarya ga wasu mutane har ya sa an kama su za a kashe su kuma maganan shi an dauke shi adili mutumin kirki suka shirya suka yi karya za a kama to sai wani ya gane cewa wannan mutumin ya shirya kirki ne to sai suna fira da shi sai ya yi recording sannan kuma suna fira ya dana hansuri domin dukkan domin jami'an tsaro su ci ainihin magana da ake yi da shi cewa wayannan mutane bakar ya aka yi saboda a ce kiransu to ga irin wannan ba matsala kaga an yi wannan ne don ceton rai A gani. amma kawai haka nan kawai ya zan burin kare duk sanda kai firar da wani ka ɗauka mayaudari ne mutum mai yi irin wannan shi a yanzu ina zo taro daga ce to duk wanda ya ɗauki wani karatu a duk wani wani firar mu ko tattaunawa mu ba mu yaɗa shi ba to ana samun masu da'awun malanta ba aikin su kenan ilimin asiri an gani. wa qawluhu alayhi salam lillazi ikhtassa lahu bil wasiya to wannan shine na biyu daga cikin ladubba mutum menene barin shiga abinda babu ruwan shi to amma daga cikin abinda akwai ruwanka in kaga dan uwanka na yin kuskure abokinka ne kuna tare yana yin wani abu da ya saba ma shari'a shin zaka ce kai shiru saboda min husn islamin bar itar ma la yanik an ce Allah ya tsine mu inda kanu la ya tana hauna an munkarin fa'alu ashe idan sun ga ƴan uwansu sun aikata munkari suka yi shiru kana da aboki abokin ka ya aikata munkari baka gyara masa ba kace annabi ya ce daga cikin kyawun musuluncin mutum barin shiga abin da babu ruwan shi kai kuskure yana daga cikin abin da ya shafe ka ka gyara mishi kuskure abokin ka ne kullum wancan shi na jan kasa abokin kare kai kuma gashi kana sa hudu daidai sai ka shiru ina so gyara mai amma manzo Allah ya ce min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni kai daidai ba kai daidai ba abokin kare yana neman mata sai ka zo ka ce ina so mai nasiya amma ina jin tsoron ban so shiga cikin harkar shi kai kuskure dama me amfanin abota a tashi tare a amin a gudu tare a tsira tare a gudu tare a tsira tare shi ne abota duk abokin da ba zai gyara ma ɗan uwan shi kuskure ba duk abokin da ba zai taimaki abokin shi a cikin tsananin rayuwa ba ba aboki ba ne idan kana da aboki abokin ya shiga cikin tsananin rayuwa ba ruwanka da shi in yana cikin jin daɗi da walwala ne akwai ruwanka ba abokin ka bane ƙarya kake yi sannan ba abokin ka bane wanda zaka ga yana kusa kusai baka gyara mishi ba an gano wannan ku na'am وقوله عليه عليه السلام للذي استفسله في الوصية da kuma maganar manzo sallallahu alaihi wasallam ga wanda annabi ya takaita ma wasiyya mutumin ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam hmm. ya nemi annabi ya mishi wasiyya shi ya dauka manzo Allah zai tsawaita magana ne ya dauka annabi zai yi ta magana yi ta magana shi ya rasulullahi kai mun wasiyya hmm. sai annabi ya yi magana guda ɗaya kawai la ta tagzab kada kai fushi faradda da miraran sai ya maimaita da yawa yana ganin wasiyan ya yi kadan ya rasulullah wasiya nake so ka mun annabi ƙari cewa la ta gazab ya ƙara maimaita wa annabi ƙari cewa la ta gazab wannan wasiya in kai aiki da shi ya ishe ka rayuwanka kenan kada mutum ya yi fushi dama zai yi a ce mutum kada ya yi fushi kamar ka sha annabi ya fi kakkari kama a ce kada ka kuskura ka yi fitsari abu ne an faɗi wannan abin da ya fi ƙarfinka malaman usulul fiqh suna kiran wannan at-taklifu bima la yuqat a kallafa maka abin da ba zai yiwu ba kuma Allah ya ce la yukallifu Allahu nafsan la wus'aha to me ma'anar la taga zam a nan wajen manzan Allah da ya faɗi wannan magana yana fushi ko baya yi manzan Allah an sha faɗin magana kaga annabi idan shi ya jajawur lokacin da wasu mutane wata mata sai kisan kai ta fito a babban gida ko? eh? ba a wata mata ta yi sata abuwan ta fito a babban gida ta yi sata sai aka yi tunani gaskiya ta fito a babban gida irin wannan hukunci ya kamata a ringa yi ma wanda ba su da galihu ne su ba suke faɗa fa a gefe su da kansu irinmu da muka fito a babban gida bai dace in muka irin wannan laifi ya shafe mu ba to yanzu ya za a yi daga ce abinda za a yi shi ne a samu wani mutum wanda manzan Allah ke ganin darajarsa wanda manzan Allah ke ganin menene shi ke ganin darajarsa yake jin kunyansa yake matsarsan shi daga ce babu mutumin da annabi ke ganin darajarsa yake matukar son shi yake menene sai usama gani zai annabi na matukar son baban shi sannan shi ba yana matukar son shi an gano wani kuma gashi yaro ne ku usama don ƙaramin yaro ne amma annabi yana son shi sosai in muka bi ta hanyar shi zai iya juya annabi shi ma annaba ko mai juya shi wa iyaz billah wa iyaz billah zai iya juyawa annabi to kawai aje a same shi kaɗai muke ganin wallahi in yi magana kamar yankan wuka ne manzan Allah baya ɗagawa daga maganarsa kun gano wani ko sai ko aka ji aka samu wa Usama dan zai. da aka samu Usama dan zai, sai aka zo aka ce mai wallahi ka ga wata mata ta fito a babban gida wacce ce ta ta yi sata kuma kaga a ka'ida yanke hannu ake yi bai dace a yanke ba ta hannu wajen ta fito a babban gida suke gaskiya ne to shine a ce gaskiya ya kamata ai ma annabi magana a daga mata kafa to yanzu za a yi to ana ganin wai duk a cikin mutane ba mutumin da annabi ke jin magana shi kai saboda haka ya kamata me kai ka samu annabi shi kuma zai gamsu ya gamsu cewa bari ya samu annabi ya faɗa kuma annabi na ya san annabi na san shi amma annabi na san ka amma annabi na kana juya annabi ne akwai banci tsakanin ina son ka ina son ka saboda kana da imani kana da amana kana da sanin ya kamata kana da mutunta na gaba da kai mutumin da yake da amana yana da cika alkawari yana da gaskiya ya san darajar manya kuma ya rike ma amana shekara da shekaru za ka so shi ko ba za ka so shi ba irin wannan soyayyar da kake masa shin yana hukunta kuma yana juya ka eh a'a bai hukuntawa mutumin nan fa ya rike ma amana shekara shekaru baka taba ganin ya ci amanan ka ba yana da gaskiya yana da amana yana da cika alƙawari an gane yana da kaza amma karamin yaro ne yaro da gari ce shi ne bahaushe ya cewa yaro da gari abokin tafiyan manya dama manya na tafiya da yaro saboda yana da gari ina fatan gane wannan to shi ke usama kuskuren da usama ya yi sai ya gamsu wai shi ma yana tuya annabi sai ya tafi zai ma annabi magana ya rasulullah wallahi wani abu ya kawo ni usama a masoyi na kaza kaza ka annabi annabi na san shi me ya kawo ka faɗa mu ci sai faɗi wannan magana ya rasulullah wannan mata da sai sata ta fito a babban gida bai dace a ce kayan ki mata bai ba hukunci hannu dan ba su daga cikin talakawa an ce ba taba ganin fushin annabi kamar wannan lokacin ba a lokacin da ya gane baya juya annabi a lokacin ya gane san shi annabi ke yi ba juya shi ke yi ba an gane annabi annabi sai da annabi ya tara mutane ya hau kan mumbari ya ce masa a tashfa ofi haddin min la ya usama shin za ka yi beli za ka yi ceto a cikin haddi daga cikin haddin Allah ya kai usama annabi na ta maimaita wannan magana sai da usama yana dama annabi ya ce inna ma halaka man kana qablakum annahu kana idza saraka fihim ash-sharif taraku wa idza saraka fihim al-wadi aqamu alayhi al-haq abinda ya halaka da wanda suka zo gabanin ku sun kasance idan mai da yayin sata sai su kyale shi idan kaskantacce yayin sata sai su tsaye mai da haƙi yace wai mulla na rantse da Allah sai annabi yayi abinda Hausa shi kira wai na babban mahaukaci an gani haka Hausa suke cewa karin magana ne laysa ala haqiqatihi wato annabi ce bar in muku irin wannan wa na fi so a duniya gaba ɗaya? fatima duk duniya ban kamar ta na anna fatimata binta muhammadin sarakat na qadatu yada da fatima diyar annabi za ta yi sata da na yanke mata hannu ba ma wannan matar da ta yi sata ba annabi bayan ya sauka kuma yanzu aka yanke mata hannu yanzu usama na juya annabi usama ba ya faɗi kalmar ba ya kashe wanda ya ce eh, kalmar shahada ba annabi ya kyale shi amma annabi na san shi ko bai san shi ya mishi kashe kashe ko kuma ni to mutane ba sa bambanta ina son wani saboda yana da gaskiya yana cika alkawari yana da amana yana san sai yana juya ni kuma yanzu zaka cewa da yawa daga cikin ɗalibai kila har ɗaliban wannan majalisin sun ce albani yana juya malam albani yana juya malam kuma daga ina ka samu sun samu ne daga makiyanmu tun kafin ka zo majalisin sai an gaya ma wannan magana akwai wani yaro albani yana juya malam ya haya mu daɗin mu malamin mu wallahi baya sauraron shawarar ƙananan yara shi abokan shawarar shi ba yara ba ne, manya ne dattawa amma shi malam ya haya abinda da yasa ake da matsala albani ke juya shi kana zuwa kawai kana zuwa kawai zaka ta kallon albani ina fatan gano wannan to kun gani usama dai kun ga abin da aka tunani da shi kan annabi ko to wata ran albani ya aikata wani abu da ya saba ma sunna ku gani malai haya na san albani ne ko albani na tuya shi shin kun taba ganin wata matsala da albani ya tuya malam shin matsaloli suna faruwa da yawa albani ya kawo shawara malam ya ture ko bai turewa ku dai da kuke nan kuna nan albani bai zuwa wani abu mai kasa kasa amma ina san shi ko ban san shi me yasa kuma nake san shi ɗaliban da suke majalisi wanda ya da zai san dalili ko to mutane wallahi mafi yawa sai ga duka baka zo sai an gaya ma waye albani to irin wannan darasi shi yasa yake da kyau mu ta karanta hadisai ingantattu manzon Allah zai fi kowa imani an ce Usama na juya shi amma daga baya sai aka ba haka bane to ni ma wani abu ya faru wanda ya saba mu sunna ku gani zan kyale albani ko ba zan kyale shi ba Allah shi taimake mu na to wannan shi ne to kuma ina so da Allah wani ya daga hannu wane ne ya taba gani albani ya juya malam ku faɗi gaskiya tsakani da Allah kan wata matsala ko in albani ya bani shawara na ga ya dace da sunna na bi shine juyawa Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu akwai sanda umar dan khattab ya kawo su cikin majalisi majalisin da akwai tsofaffin da sun halarci yakin badar shi kadai ne kawai mai shi kadai ne mai karamin yaro bai wuce shekara tara zuwa goma ba amma ga tsofaffi wanda sun haife shi sun yi jika da shi to mutanen kullum suna cewa ya za a yi umar ya ringa kawo mana wannan yaro karami muna da yara irin shi muna da jikoki irin shi to umar da ya fahimci suna jin haushi sai ya nuna musu wata rara yaro da gari abokin tafiyan manya ya za a yi kana ƙato da kai mai mugun hali mai mugun hali mai munafiki maciyin amana sai a fifita ka mai amana a fifita ka mai gaskiya a fifita ka mai cika alƙawari in an yi yin haka sai ka ce wani na juya malam kai da kake munafiki ba bibi ta kafa ce ana juya ana juya wani an gani shine abdullahi bin shine umar wata rana ya nuna musu dalilin da yasa ya kawo shi da yasa ya kawo shi sai wata rana sai umar ya kawo tambaya kan addini da ya kawo tambaya kan addini kowa ba wanda ya iya amsawa idza ja'a yace yana so fiqhu yake so a san mai fiqhu idza ja'a nasrullahi wal fath wallahi kowanne daga cikinsu wanda sun halarci yaɗin badar duk a duniya yan aljanna ne babu wanda ya bada amsa to ya kai abdullahi bin abbas menene amsa wallahi abdullahi bin abbas ya yi ma wannan aya filla filla an gane ku da abdullahi bin abbas ya filla filla sai umar ya ce haka Allah ya saukar da ita yanda kai bayanin nan haka manzon Allah ya yi bayani tun daga lokacin ba su ƙara cewa me yasa ake zuwa da shi ba sun san ashe yaro da gari ne abokin tafiyar manya ashe yana da ilimi da ya ninka nasu ga shi bai da shekaru to anan yana duya umar ne ko ilimin shi ne umar ya duba to Allah shi muke mu na'am tufa bil hukam eh guda biyu ne kawai bismillahir rahmanir rahim wa inna amatunul malahi تربص العام لدى ابن خاصم idan wajen wajen malayin idan wuraren da ake yakin yana nesa nan ana maganan musulmin da aka neme shi a cikin fitina yaƙi tsakanin musulmi da musulmi sai ya zama to a makinin malahin ya yi nisa idan wuraren da ake yaƙi yana nesa aka rasa mutum aka rasa mutum ta rabu sul'am ibn qasim jiran shekara ɗaya ibn qasim ya ce a yi wajen da ake yaƙi tsakanin musulmi da musulmi yana nesa kuma sai ya to kowa ya dawo shi bai dawo ba to matar za ta jira shekara guda idan bai dawo ba sai ta yi idda na mutuwa shi ke nan, wa amadul iddatu fihi an shahi an karra an shahudu fi shuhudu fihi man buki hmm. wa su fi yi, wato tsawon lokacin idda game da mutuwansa an gane wato tsawon lokacin idda in shahid in an shaida cewa an karra an shuhudu fiha man buki cewa shaidu sun ga wanda aka rasa shi idan aka shaida cewa shaidu ba sun ga mutumin tabbas a wajen amma daga baya kuma abu a gan shi ba to a lokacin za a sanya tsawon lokacin idda ko ba gane ba yau za a sanya tsawon lokacin idda idan shaidu suka ce lallai mun gan shi a cikin fagen fama amma bayan an gama yaƙi mun ji shiru to a lokacin za ce to a ɗauka cewa a yi shekara ɗaya ka jira shekara ɗaya in bai dawo ba sai ta yi idda mutuwa kawai Bana na kalla kuma wabi hamdi ashadu shaɗu Allah ila'a illa an ta a tsakasar kwatu ilai